masu sa ido na cikin gida ƙarƙashin jagorancin cibiyar raya demokuraɗiyya da cigaba wato cdd da jami'anta suka lura da yadda aka gudanar da zaben a sassa daban-daban na najeriya sun ce a wannan karo ma zaben na gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi ya yi fama da matsaloli iri daban-daban an fuskanci matsaloli daga na'urar tantance masu kada ƙuri'a yayin da wasu wurare ma baki ɗaya aka ƙi yin amfani da na'urorin. Eh, sanarwar wace Farfesa Adelede Jinadu da Idayat Hassan suka sanya wa hannu ta ce an sami gama tsakanin wasu wakilan jam'iyyu da na jami'an hukumar zaben Najeriya a mazaɓin Acida da Wurno a jihar Sokoto yayin da a jihar Oyo aka yi ta uzurawa masu kada ƙuri'a. al'amarin da ya sanya gwiwar da dama daga cikin mutane suka ki fitowa yin zaben ma gurungum masu sa idon na cikin gida suka ce matsalar saya ko sai da ƙuri'a wani abu ne da wannan karo ma da ya mame zaben gwamnonin na jiya. Al'amarin da ya sa hukumar EFCC ta cafke wasu fetun 'yan siyasa a jihohin Benue da Kwara. Bayanan da cibiyar nazarin dimokuraɗiyya ta tattaro ya nuna lalle kam jiya an ci kasuwar saye da sayar da ƙuri'a ƙarara yayin wannan zaɓe inda ake sayan ƙuri'a a kan farashin da ya kama daga naira dubu uku zuwa naira dubu hudu a wasu sassa daban-daban na jihar Kano. Cibiyar ta ce a jihar Legas ta ga wakilan jam'iyyu na tattara sunayen waɗanda suka kada ƙuri'a da za a ba su naira dubu ɗaya da ɗari biyar. Kazalika an yi amfani da wakilan ƙanƙanan jam'iyyu wurin saya wa manyan jam'iyyun ƙuri'a. Cibiyar Raya Demokradiyya ta Najeriya ta ce wasu sojojin da suka wuce makaɗi da rawa sun kama ɗaya daga cikin jami'anta a lokacin da yake kan hanyarsa zuwa Maltu a birnin Legas. Daga ƙarshe cibiyar ta yaba da yadda aka buɗe rumfunan zaɓe a kan lokaci. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.